من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين منا رقم الله سبحانه وتعالى دي من الشاوى وأيكم من الخير Da gafarta mana kura kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira Kuma inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu zalika wal qadir alayh muna ƙara godiya ga Allah da ya kawo rana ta farko a cikin wannan mako ita ce ranar Laraba da muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun min tarikh na Sheikh Uthman bin Muhammad Al-Khamis wanda ya ɗauko mana tarihi kai tsaye bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa kashe sayyidina Hussein da abubuwa da suka faru a wannan tsakanin da bayyana abin da ke na gaskiya da rusa abin da ke na ƙarya na bogi a cikin su Allah ya samu yau inda muke sha biyu daidai ga watan safar na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ta yi daidai da yau a ɗaya ga watan eh, eh, sha ɗaya Novemba kenan na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a cikin hujjojin da yan shi'a da suke ganin suke kafa hujja da su wajen ganin cewa sayidina ali ne ya cancanta ya zamanto khalifa kai tsaye bayan mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba Abubakar ba ba Umar ba ba Usman ba da ganin rashin su da kalifanci sai dina ali za mu tashi al-mabhasul khamis bincike na biyar suna kafa hujja da ayatu zawil qurba ayan nan da take nuni da makusanta na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zawil qurba makusanta kamar yadda Allah madaukake sarki ce wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn sabil dan uwanka na jini danginka na jini akwai ayan da ta yi bayani game da haka amma su sai suka ɗauke ta suka yi tawilin ta suka ce da sayidina ali kace yi shine za a kawo ayar mujiyan da take da kuma inda aka aka yi rajji ga shubuhar su wa hiya qaulullahi tabaraka ta'ala ita ce ayar nan da Allah madaukakin sarki mai girma da buwaya yace ذلك الذي يبشر الله ibada. wannan alƙur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya turo mana annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin annabi Allah yana yi wa bayinsa albishir da zuwan alkur'anin nan da saukansa Allah yana wa bayinsa albishir da zuwan manzon Allah sallallahu albishir kenan ga waɗanda suka karɓi saƙon manzon Allah suka yadda da annabcinsa da manzancinsa suka kuma amshi abin da ya zo da shi suka yi aiki da shi gwargwado shi ne alkur'ani to Allah yana yi wa waɗannan mutanen albishir shi ne allazina amanu suka yi imani da manzo Allah da alkur'ani da Allah maɗaukakin sarki sannan kuma wa amilu salihati suka tsaya tukur wajen aikata ayyuka na alkhairi wannan shi ne Allah ya ce ka ce musu ya Muhammad su Qurayshawa da mutanenka ka ce musu kulla as'alukum alaihi ajra ka ce musu ni bana tambayan ku koban ku bana bukatan wani lada bana bukatan waɗansu kuɗaɗe eh ajiran wani lada game da wa'azin nan da nake ni abin da nake so ku yi a karkin ɗin abin da na zo da shi saboda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya zo da annabcin ne ya fito ya zo da alqur'ani ya nuna shi manzo ne na Allah ya samu kalubale matuƙa daga mutanensa sun yi ta masa makirci sun yi fito na fito da shi sun yi faɗa da shi kuma dangin shi kuma ɗan jinin shi ɗan dangin su kun ga irin haka ne su abu lahab duk suka halaka duka ɗan dangin shi ne suna da yawa suka yi fito na fito da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun gani abin da nake bukata daga gare ku la as'alukum alaihi min ajrin as'alukum alaihi ajran ni bana bukatan wani lada ban ce ku bani kobon ku ba ban nemi kuɗin ku ba a'a abinda nake so illal mawaddata fil qurba ku so ni a matsayina na dan uwanku na jini ni na ku ne ni dan uwanku ne ni dangin ku ne akwai alaka ta jini a tsakanin da ni to ku girmama wannan ni ku bar ni in yi wa'azi na idan abin nan da na zo da shi alheri ne to alfaharin ku ne saboda dan ku ne dan uwanku ne na jini ya zo da wannan alkhairi in kuma ba alheri bane ku bar waɗansu can su yi faɗa da ni in ma kun kashe ni to jinin ku dai ba ku bane kuka kashe ni ko yan uwana waɗansu ne can outsiders wanda ban da alaka da su amma ban son ni da ku in nan a irin matsayin da kuke nake a cikin wani kawuna ne wani babbana ne wata innata ce wata antina ce ban son ni da ku ya zama to faɗan a tsakaninmu ina neman alfarma almawaddata fil qurba a duba dangantaka da soyayya ku bani wannan soyayya ta cewa ni dan ne ku girmama wannan ku bar ni in ci gaba da harka na in ba ku karba ba shikenan ku bar ni in isar da sakon da Allah ya aiko ni da shi wa man yaktarif hasanatan duk wanda ya karbi wannan sakon da na zo da shi ya aikata aikin alkhairi to nazid lahu fiha husnan za mu ƙara masa wani aikin mai kyau duk wanda ya mai kyau za mu ƙara masa mai kyau mun san duk wanda ya abu mai kyau guda ɗaya lada na ake bashi ana ninka masa a baki kwatan kwacin wannan abun sau goma alhasanatu bi ashri amsaliha duk aikin lada ɗaya in ka aikata shi shi Allah yana baka kwatan kwacin shi goma ne goma ma sannan a zo a ninninka shi ya kai ɗari bakwai ɗari bakwai ma a yi ta multiply shi ana ninnin kashi ninkin ba ninkin da babu wanda ya san iyakar shi sai Allah subhanahu wataala ina fata an gane ko ka san fada da dan uwa na jini ya fi zafi in na waje ne za a ce na waje manzo Allah ce al mawaddatu fil qurba soyayyan nan soyayyan nan ku so ni saboda ni dangin ku ne na dan uwan inna Allah shi Allah madaukaki duk wanda ya karbi wannan musulunci ya aikata aiki na kwarai za mu rika ka masa inna Allah shi kuma Allah gafurun zai gafarta masa abin da ya yi impact kafin zuwan musuluncin nan da faɗa da ni da da yayi duk Allah zai gafarta masa shakuru kuma ya gode wa ayyukan da yayi din bayan ya musulunta ya gafarta maka abubuwan da mutum yayi ta katobaran da yayi da shirka da kafirci da bauta ma gumaka da yayi ta kafin zuwan musulunci nan in ka musulunta Allah zai share maka waɗansan sannan shakurun kuma ya rika gode wa ayyukan da kake yi eh ah, man kana eh, yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu ah, man kana ثم لأجعلنا له جهنم إصلاها ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا in ka aikata aiki na kwarai Allah zai gode maka gode ma aiki shine Allah ya yi affecting ya karban maka aiki wa'azin da ya musu kenan to amma su ɗan shi'a sai suka juya ma'anan kaman haka ƙalu sai suka ce wannan ayar tana nan a cikin suratu shura ita ce aya ta 23 ƙalu suka ce inna nabiyya shi annabi sallallahu alaihi wasallam in ji tawilin masu tawili su ne yan shi'a da suke kokari su nuna cewa wannan aya da sayyidina ali take yi sai suka ce ai amara nasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci mutane bima waddati qarabatihi da cewa su so yan gidansa su so menene yan gidansa wa ba'dhum yanqulu al-ijma'a waɗansu ma har ma ijma'i suka ruwaito cewa ala annaha cewa wannan ayan fi qurba ali muhammadin tana nuni ne ga iyalan gidan annabi Muhammadu, ‘yan uwansa na jini, iyalansa, to wa haza gairu sahihin, wannan fassaran ba daidai ba ne, wannan fassaran ba daidai ba ne. Falhadisu, asalin wannan hadisin dai, akhrajahu al-Bukhari buhari ya ruwaito shi fi sahihi a cikin littafinsa ku duba footnote can kitabu tafsir suratu shura babul mawaddati fil qurba lamban hadisin shine hadisi na dubu hudu da ɗari takwas da goma sha takwas yana na a cikin bukhari ya ka fassara wannan ayan a cikin sahihinsa an sa'id ibn jubairin an ruwaito fassarar nan daga sa'idu dan jubair Allah ubin yadda da shi kala yace su ila ibnu abbas an tambayi abdullahi dan abbas an qaulin nabi an qaulin tabaraka wa ta'ala game da fadin Allah madaukakin sarki qul la as'alukum alaihi ajran ka ce wa mutanenka ya Muhammad masu fada da kai din nan ka nuna musu la as'alukum alaihi ajran ni bana neman koban wani ni ba na neman kwabon wani wa'azi na kawai nake yi ku bar ni ku yi wa'azi ni ban ce ku bani cikin kwabo ba me na ta zaune tsaye da kwabon ku nike nema shi ne a ce na abu ko in ce a bani abinci ko a bani kaza a bani kaza ni ba na neman wani abu daga gare ku dai kawai ina muku wa'azi ina isar muku da sakon Allah in ajriya illa ala Allah ni sakamako na yana wajen Allah falada na yana wajen Allah duk manzannin da Allah ya aiko a duniyan nan sai da kowa ya ce wa al'ummansa ni fa bana neman kwabon wani ni sakamako na yana wajen Allah kowa ya faɗa kamar yadda za mu ji to wannan ayan sai ya ce illal mawaddata Abin da nake nema daga gare ku almawaddata soyayyan nan na alqurba fil na dangantaka ta da ku ta jini din nan ku yi yi respecting inta a so ta dalilin wannan kar a cutar da ni a takaice sa'idu dan jubairu yace an tambayi abdullahi bin abbas qultu nace masa a ya sa'idu ibn jubair ai sa'idu ibn jubair yace illa an tawadduni fi qarabati wai sai dai shi da ya tashi fassar ayin sai yace annabi yace ni bana neman wani kobo a wajen ku bana neman wani lada sai dai ladan ku so iyalan gidana saboda ni ku so dangina da ya fassara ayar a haka falsafata abdullahi bin abbas sai abdullahi dan abbas sai ya juya ya kalle shi da ya ji ya yi ma wannan ayan wannan fassara shi yadda ya fassara ta shi sa'id bin jubair din ku duba zakarar antaqi a can abdullahi dan abbas ya ce wa qala ajilta yace kai kai gaggawan fassara ayan nan kai gaggawan fassara ayan nan fa wallahi na rantse maka da Allah ma min batni min butuni quraish babu wani dangi daga cikin dangin larabawa illa wali muhammadin fihim kurba face sai annabi muhammadu yana da yan uwa a ciki fakana illa an tasilu yace abinda ake nufi in ji abdullahi dan abbas ni ba na tambayan kowa wani fevo wani abun wani lada ko waɗansu kuɗi ko ladan abin da nake ina ba na neman wani ya sakanta mu illa an tasilu baini wa bainakum ina son ku za ku sada zumuncin nan da yake tsakanina da ku na dangantaka ta jini domin na jikin annabin ne suka fito na fito da shi za su yaƙe shi akan wannan abin da ya zo da shi na manzanci yace ya ku ƴan wana ku fahimce ni kada ku yi faɗa da ni ku daraja alaƙan nan da take tsakanina da ku na zumuncin nan ni na ku ne dan uwanku ne na jini ku daraja wannan alaka ku girmama ta ku so ne albarkacin wannan amma in ba wannan ba babban sankobin ku ni ban ce ku bani wani abu ba saboda haka kada ku yi fito na fito da ni yanda ayan take kenan bai ce ku so yan gidana ba wanda suke faɗa da shi din ya faɗa musu haka dukkan ku yan uwana ne yau a ji ina faɗa da ku ina faɗa da kawunaina da baffannina da ƴaƴan uba ubannina da 'ya'yan abin nan cousin brothers dukkan mu dan uwan juna ne jini ya haɗa mu ku daraja ni mana ku so ni mana don wannan alaka da take tsakanina da ku ku bar ni in ci gaba da wa'azina amma annabi ba ayan ba wai tana nufin ta ya za a yi a ce kowane annabi da ya zo bai nemi wani lada daga mutane ba bai nemi wata alfarma ba to ta ya za a manzo Allah ce ni ba na neman kwabon amma ina neman sakamakon wa'azin nan da nike muku ku so ‘yan gidana ai ya nemi alfarma kenan wato ya nuna sakamakon da yake nema na wannan wa'azin da yake da manzancin da shi ne a so ‘yan gidan shi ai ya nemi ya nemi alfarma kenan idan an fassara ayan da haka to shi yana yi ne da wanda suka yi fito na fito da shi ɗan uwan shi abawa ne ku so ne mana ku daraja abin da ke tsakana da ku na zumunci ni na ku ne ku nawa ne ta ya za a mu muna faɗa da juna ni wannan kai nake bukata daga gare ku amma ban bukatan kwabon wani shine fassara wa qala Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sake faɗan ya jero ayoyi masu yawa masu kama da wannan wanda suke kara nunawa da tabbatar da cewa manzon Allah ba wai ya ce ya nemi alfarman a so iyalan gidan sakamakon wa'azin da yake ba ai da ladan ya tafi an shi mai neman ladan shi a wajen Allah ita ce aljanna sai ya ce ina neman ku so iyalan gidana wato sakamakon abin da yake din idan an so iyalan gidan shi shi kenan kenan ladan ya tafi ana to ba haka bane da wata aya makamanciyar wannan wa qala Allah ta ta'ala ar rasulihi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yayi ya saukar da wannan aya game da manzonsa yace wa annabi yace kul ka gaya wa mutanenka ma as'alukum alaihi min ajri ni wannan wa'azin da nake fa da manzancin nan da nake da sakon da nake isarwa ni fa bana neman lada daga gare ku bana neman kobo wa ma ana minal mutakallifina ni kuma ba zan ɗaukan ma kaina abinda ba zan iya ba ba zan kaina abinda ba zan iya ba domin suna neman annabi ya musu abubuwan da sun fi ƙarfin shi ya ce in kai annabin gaske ne ka yi mana ka samu gani inda gaske kai annabin Allah ne Allah aiko ka ka mana ka za mu gani sai su kawo manzon Allah su sallar abubuwan da sun fi karfin dan adam ya yi su Allah ne kawai mai yi su ce ni fa wannan abubuwan da kuke ɗorawa wa ma ana minal mutakallifin ni fa ba zan iya kallafa wa kaina abinda ba zan iya ba yawa kuma ban nemi kwabin ku ba ni na wa'in isar muku da sakon Allah kawai subhanahu wata'ala ki duba irin tambayoyin da irin abubuwan da suke nema daga manzo Allah su ce in kai manzo ne na gaske ka hau sama mu gani ka ɗauki lada ka kafa ta ka hau kai ta hawa sama kai ta hawa sama kana tafiya muna kallon ka sama ta buɗe muna kallon ka ta shiga cikin sama. ka je ka ta mana wani Ƙur'ani daban ban da wannan mu wannan bai mana ba sai to ni wa ma ana minal mutakallifi shi fa ba zan iya kallafa wa kaina abinda kuke faɗa dina in ce muku zan yi shi ba kuma ban nemi kwabon ku ba wani sa'i su ce ai da kai annabin Allah da gaske ne ka maida mana dutsen safa ya zamanto gold dutsen safa da marwa su zaman to bol ke yanzu ce to wannan ne zai ya dora ma kai na wannan ba ni dan adam mai yi wannan shine Allah ni nawa kawai in isar muku da sako ko ban bukatar kwabon wani manzo Allah da ya hijira mai ya Madina mai ya fara ginawa ɗakin Allah ya fara da gidan shi ma ba ɗakin Allah ya fara ginawa inda za a samu unity haɗin kai na al'ummar musulmi da shi manzo Allah ya fara tunda masallaci kowa zai zo gida kuma in ka gina ba masallaci ba mai zuwan gidanka a yi jami'i a yi jami'i a fami masallacin kuba ya fara gina yana isowa cikin madina sai ya gina masallacin masallacin shi har ma sahabai suka yi tawawa ko wannan ce ni zan sauke annabi wannan ce ni zan sauke manzo Allah wannan ce ni zan sauke manzo Allah haka za ta yi to yace ni ba zan daura kaina abinda ba zan iya ba ire-iren waɗannan fitini su ne ku duba ba sun ce manzon Allah in shi manzo ne daga cikin wata ya sauko to iktarabat sa'atu wan shaqqa al-qamar in kai manzo ne ka ce wa watan nan da muke gani ya sauko ya ya furta cewa kai manzo ne na Allah za mu yarda kuma Allah ya saukar din watan da ya zo ya sauko din sai ya tsage biyu wata fa ya fi duniyar nan girma amma Allah ya bashi a ɗan haka din ya tsage ɗaya ɗaya wata ya tsaya a can dutsen ya balo abin ku bai in za ka je mina ɗaya ya tsaya a can rabin sa ya dukkan suka ce ashhadu an la ilaha illa annaka rasulullah har Allah ya saukar da aya yake kun da har kun ga wata ya tsage ya sauko kasa to iktarabati sa'atu alqiyama tana dabke tana dab da kuke dama saukar wata yana daga cikin sign alamu na ce alqiyama tana kusa amma wa in yarau ayatan yuridu wa yaqulu hadha sihrun da da a watan ya sauka ya tsage ya furta kalman cewa lallai la ilaha illallah ko annabi manzon Allah ne yayin da mutanen ƙauyuka can suka ji labari suka tafi ka jiya mun ga wani abun mamaki wata ya sauka ya tsage wata ya sauka ya tsage su suna gani su kaɗai za su ganshi a inda suke din to shine da suka ji har mutanen ƙauye suna magana suka a ah, sihirin muhammadu ma a ce ba a nan bane gaban mu kawai ma ya takaita ashe har ma kauyuka ya ba zama sai suka ce sihirin mustamir sihiri ne da ma ya ci gaba a ce har kauyuka ya je bai ma tsaya a nan ba to duk abin da suka roƙa sai annabi ce musu ni ban da fawon wannan ni human being ne ni dan adam ne irin wa ma ana minal mutakallifina bazan dora wa kaina abinda bazan iya ba kun san ko mu muna addu'a mu ce la yukallifu Allahu nafsan Allah bai dora wa rai abinda zai iya ba to ya ku za ku tsora mun ni wa ma ana minal mutakallifin bazan dauka wa kaina wannan ba cikin suratul isra'i Allah yake kai وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا Allah ya ce duk abin da suke nema annabi Muhammadu ya musu dinnan, Allah ce ne mai iya musu ne amma ba zan yi ba saboda na san makaryata ne ko an yi ba za su yi imani ba Allah ce haka kafirai irin su magabata da suka yi da annabawansu su ce ba za mu imani ba sai ka mana kaza in ai kai din sai su karyata Allah ce kafiran annabi Muhammadu ma irin waɗancan ne ni na halicce su inji Allah ni na san zukatan su ko na yi musu abin da suka nema daga Muhammadu din a musu din ba wai ba zai iya ba amma ba zai yi ba inji Allah saboda za su karyata ba za su imani ba domin wa aka ila samudan na ka samu bishirata mutanen samudawa ma sun faɗa annabi salih suka nuna dutse wai raƙumi ya fito ta nan taguwa taguwa ta fito ta nan dan bala'in kafiri da jafa'i irin nashi ka nuna ka nuna dutse ka ce wai kai saboda kawai wai kai don kai imani ka ce wa annabinka wai raƙumi ya fito daga dutsen nan in shi annabi ne na gaske raƙumin da ya fito sun imani ba shi ne sababin halakansu ba eh da ya fito din suka kashe shi wai ya dame su a gari yana shanye musu ruwa yana ci musu gona inda kuma Allah ya fito raƙumin nan in ya fito ga sharuɗa eh fadaruha ta'kulu fi abdillahi wa la tamassuha bi su'in ku barka tawala a doron kasa duk inda ta shiga za ta yi kiwo kar wani ya kore sai ka yi ka tumatir ya yi sau ya taso ba kuma ya je ya shiga ya nome kana kore shi kuma bala'i ya sauka sai eh, ka yi gonan shinkafa ta je ta yi kiwon kana taba ta bala'i ya sauka eh, kuma idan ta je za ta sha ruwa ta shanye ruwan garin a rana ɗaya sai da aka yi timetable ba. laha shirbu yaumin laha shirbu wa lakum shirbu yaumin ma'lum sai aka tara yau da rana kaza da rana kaza ranar shan rakumi ne kamar irin wata bot mu na yanzu a ce ana kawo ruwa ranar laraba da juma'a me ake yi sai a tara kwanuka duron bokitai saboda gobe laraba a tare ruwa don a samu a yi manajin shi talata da da da da da juma'a wataƙila sai lahadi ka haka ake da raƙumi na ce to ku tashi mu ɗebo ruwa kai kai babu da ruwa gobe fa kun san shan raƙumi ne dan sanye shi a tashi a je wannan abu ba su iya jure masa ba suka kashe fa aka ruha suka soke ta sai fa damdama take, fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa Allah ya daddade su a kasa ya shafe su a doron kasa to Allah ya ce su al'umman annabi sarsallan kafirai da suke nema annabi ya mutu ba wai ba za mu iya bane Allah ya ce ni in na saukar suka shi zan hallaka su ne kuma na san ba za su imanin ba abinda Allah ya faɗa kenan ba wai an gaza a musu bane kuma wai kai ne fa ake nema kai imanin fa don ka samu aljanna amma kai ne kace wai sai an ma kaza sai an ma kaza kawai wai kam ka zamo ni dan lele aljanna ma wai sai ka sharfanta ma mai cewa ka shige kan ma sai ka sharfanta mata shari'a kaga ai ai sai a kyale su kawai duk da hakan Allah ya musu din to suratu fat kaga wannan yana nuna cewa ni ba zan dora wa kaina abinda ba zan iya ka ce a so yan gidanka a yanda su yan shi'a suka fassara aya ku so yan gidana ba abu ba ne wanda mutum zai iya sanya ma yan gidan shi soyayyan su a cikin zakatan mutane Allah ne ke sanya ma mutane soyayyan mutum a cikin zakatan su hatta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake yace wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi walakin Allah allafa bainahum ya Muhammad waɗannan sahaban da kake gani suke tare da kai ni ne na haɗa maka zukatansu na tara maka su waje ɗaya ni ne da duk za ka ce da dukiyar da take doron kafan nan ka riƙa rarraba wa mutane wajen su soka Allah ce ba za su soka ba amma ni na haɗa maka su. ko ba haka ba Allah bai nuna ayin ba a rarraba daloli a nan don ka so don Jonathan ba an so shi Allah ne ke sawa wanda zo da tsintsiyan kwakwa ana tura dala kace wancan tsintsiyan ita ai ai mu'jiza ce ni tsintsiya nake so a ce ga dala dubu kaza za ni tsintsiyan kwakwa nake sai da ita za ka yi kai kuɗi ko ci za a yi a dafa to Allah ne ke sanya wa mutum koyayya to haka ne kace da duk za ka biya kuɗin duniyar nan dukiyar duniyar nan ka rika rarraba mutane don su soka Allah ce in ban sanya muku soyayyen a ka ba za su soka ba kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa qala ga wata aya mai kama da wancan qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum kace musu ya Muhammad ni fa ban tambaye ku wani lada ba ban ce ku biya ni ba ko ku sanya mun albashi akan wa'azin nan da nake a'a fa huwa lakum kuɗin ku ne ku rike kayan ku ban bukatan kuɗin ku ni dai ku bar ni wa'azi na kawai ina fata an gane ko shi annabi ba kaman irin fastoci din nan bane na yanzu misali yace eh to na na ga yeso jiya eh amun prophet prophet wani ya ga na na na ga yeso jiya yace ku kashin kafa buhu goma goma na yawa sannan ku kuma ku ka jarka manja da manja yawa kuma kunnen yeso yanzu yana nan jikinmu yana jinmu kuma idon shi yana nan kuma wanda bai kawo ba Allah zai shine masa ba zai samu mulkin sama ba sai ka ga an tara shinkafa sai ka ga an tara shinkafa billahi allazi ni kin nan a a a lokacin da muke jor ina maimaita muku na ina ina faɗan abu ina faɗa based on reality muna yara har coci ranar lahadi muna shiga mu zauna duk abin da ake muna gani akwai wasu 'yan ƙananan 'yan kwanuka 'yan ƙanana ba su haka ba wannan cikin wannan wannan cikin za a ajiye su su yi tsawo haka to idan aka zo su ne za a ciccire ana ba mutane na karɓan baiko sai ku yi sai wannan yayi haka ba a so kama duba abin da ka ɗebo ana so kai na haka kana dan ba so kai haka to sai ka zo to waɗannan ƴan kwanukan suna nan da makamantan su za a yi layi ana ana bayarwa ana bayarwa wani sa'i kuma daga baya sai wanda ba su da irin wannan envelope ne kawai kawai za ka zaro kawai kai haka to wallahi abokananmu wanda da muke primary da su su menene yaran biron din nan za ka ga sun gudu sun ɓuya ba su je coci ba a rana yaya wai ai ba su da kuɗin baiko ba su da shi sai su je wajen mu sai su mu tafi mu je shan mangoro mai sai an gama taji su su dawo su laɓe su dawo su tafi yawo ko rafi ko shan mangoro ko menene da makamantan ya ba ka je mana ce kai ba ni ba ni in ji wani dattijo ce ba ni ba ni su yayi yawa sai ya zo gidanku na ya zauna wajen babana su kan hira ah, ya dafan ba ka je abin nan sai kai ba ni ba ni mutanen mu yayi wallahi tallahi ina zaune ke ta dai kina a anan za mu samu namu a can nace to haka wallahi ba a zuwa escaping ake ko baka isa ka shiga ba in baka da shi ko masallacin aka ce ɗari biyar biyar za a rika tara liman a salloli biyar kullum 2005 za ka kawo a maka sallah ai ka kauce ka kauce illahi lalli naira ashirin ma ka kauce a nan ina fat kullum naira ashirin ka ajiye ta za ka yi salloli biyar ɗari ɗaya kullum ɗari ɗaya kullum ɗari ɗaya wala mutum zai zai kauce kai imamun nan ina imamun nan ina ta haka ta ka tarar da an gaji da wa'azi shi kuma a ce dole ne kuma in ba ka yi ba ko ba za ka zo sabis ba ko ba za ka je wani coci? gara nan ma in an fitine ka da karɓar wataƙila ka je ka je wani canto amma a nan in kai rijista kai memba ne na wannan coci ba a karɓan ka a wani ba a karɓan ka kuma in ba ka bayarwa din in aka yi mutuwa a gidanku fasto ba zai addu'a ba ba za a je a maka addu'a a yi menene na gawan dan uwanka na menene duk waɗansu abin da ake ba za a yi ba suna ko aure ko menene saboda kai baka bada baiko duk mun san wannan abun da makamantan to annaba na Allah na fi sabilillahi idan suka za su ce la as'alukum alaihi min ajr bana neman sisin kobo su koya rike kuɗi shi fa huwa lakum naku ne Waƙala ga wata aya wancan cikin suratu saba'in ne wancan suratu fad aya ta tamanin da shida. wa ma ana minal mutakallifin sai wannan kuma cikin suratu saba aya ta arba'in da bakwai. sai wannan da za mu karanta yanzu suratu yusuf take aya ta ɗari da hudu. wa ma tas'aluhum alaihi min ajirin. kai ya muhammad baka tambayan su wani kobo illa in huwa illa zikirun lil alamin shi qur'anin nan kawai tunatarwa ne ga duniya kawai ni na wa qur'anin nan zikirun tunatarwa ne lil alamin ga dukkan duniyan kowa ya zo ya amshe shi ya karanta shi ya gargadu da shi amma ni ban tambaye ku ko kobo ba wata aya cikin suratul furqan ta 57 allati qul ma as'alukum alayhi min ajrin illa man sha'a an yattakhidha ila rabbih sabilan ni bana tambayan ku wani sisi ko lada game da wannan wa'azin sai dai kawai wanda ya so ya zo ya bi tafarkin Allah ya bi tafarkin Allah to wal qur'anu yusaddiqu ba'dahu ba'dan ko shi kuma qur'ani yanda yake wa aya ayoyin suna gaskata shashi wannan aya tana gaskata wancan wannan tana duk waɗannan bayanin da suka bayar shine sai mu wancan ayan take bayarwa wanda suka ce mawaddata fil qurba ba nan su ɗaya ne manzo Allah baya neman favor na wani ko ya ce don Allah ga wannan wa'azin da nake muku ba ga abin da nake so ku mun ya zama to shine ladan wa'azin da nake muku to da aida annaba kenan ba su da aljanna kenan tunda kana yi don yan adam su saka maka da wani abu kama kala ta'ala kama inda Allah ya ce walau kana min indi ghairillah da qur'anin na ya fito daga wani Allah daban ne ba ni Allah ba la wajadu fihi ikhtilafan kafira da an samu menene contradiction da yawa da an samu saɓani a cikin qur'anin da yawa suratul nisa aya ta 82 saboda haka fala ba zai taɓa yiwuwa ba an yamussa Allahu fi kulli hadhihi al-ayat duk waɗannan ayoyin ba zai taɓa yiwa ba Allah ya yi bayanin cewa annan nabiyya la yas'alu ajaran shi annabi fa baya tambayan wani lada baya roƙon mutane wani lada wa yaqulu hadha halu ikhwanihi wannan ma shine halin yan uwansa manzanni su ma duk manzanni yan uwan annabi sallallahu da aka aiko su ma haka suke duk sun fito sun faɗa mutane su ban son wani abu a ce dukkan annabawa dukkan su sun ce ba sa bukatan wani abu sai annabi muhammadu da yake shine mafificin su shi ma ya ayan faɗa a can cewa baya neman lada sai ya zagayo a ya ce ina neman ku mun wani abu a matsayin ladan abin da nake muku ku so iyalan gidana iyalan gidan kuma su ne su ali to ai ya nemi alfarma ce, ya nemi ladan ce sun ya ce. ya nuna can annabi ya nuna ma mutane can baya neman lada nan kuma ya zagayo ya ce illal mawaddata fil qurba ku so iyalan gidana an samu contradiction ai shi ma lada ne lada ai ba dole bane ya zama to kuɗi lada ba dole bane ya zama to kuɗi kadani ko ma'aikacin ka ne akwai method na motivation yanda kalmomi da zaka ga masa ka karfafa shi akwai wanda zaka bashi gift akwai wanda ba zaka bashi certificate akwai wanda zaka ce masa very good excellent kawai kai motivation nashi ba sai ka ba shi wani abu haka wanda zai gani ka yaba masa ma kawai a zo ka ce ni gaskiya ba abin da zan gama director nawa ne sai dai Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi duk ci gaban kamfanin nan gudun mawansa wannan ma kawai in ka faɗa ka karfafa wani wani kuma kai rafin wani abu ka bashi shi ne to ne aka ce bayan da za annabi sallallahu alaihi a ce baya roƙon lada haka nan ma 'yan uwansa manzanni da suka zo duniyar nan da annabawa sun ya ati ba da zalika bi ayatin sannan kuma a saukar da wata aya ta warware wancan ta yi karo da wancan ta ce kuma ina neman ladan wani abu shine ku so iyalan gidana haba kulluhu duk wannan fa huwa yas'alu ajran wa huwa mawaddata qarabatihi wannan ba zai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam la yas'alu ajran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baya roƙon lada fa kaifa yad'una ya za a yi su yan shi'a su zo su raya su ce ya qulu lahum as'alukum ajran wahidan da Allah ina roƙon ku wani lada guda daya wa huwa an tawaddu qarabati da Allah ku so ‘yan uwana iyalan gida na. abadan wannan ba zai taɓa yiwa ba annabiyu la yas'alu ajran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya roƙon lada bal jami'ul anbiya'i kai dukkan annabawa ma allazina arsalahumullahu tabaraka ta'ala wanda Allah madaukakin sarki ya aiko su lam yas'alu qaumahum ajran babu wani wanda ya je ya roƙi mutanensa sakamako ko ladan abin da yake su bashi wani abu babu misali kaɗan fahaza nuhun da annabi nuhu misali ya kulu li ga abin da ya faɗa mutanensa wa ma as'alukum alaihi min ajirin in ajriya illa ala rabbil alamin suratu shura aya ta ɗari da tara. 109 وهود قال لقومه وما أسألكم alaihi min ajirin? in ajriya illa ala rabbil alamin suratu shu'ara aya ta 127 wa salihun qala liqaumihi shi ma annabi salih ya faɗa wa mutanensa wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin suratu shura aya ta 145 wa lutun qala liqaumihi annabi lutu ma ya faɗa wa mutanensa وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين سورة الشورى آية أريد ستين هدو وشعيب قال لقومه النبي شعيب ما يفقى متننسى وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين سورة الشورى آية أريد ثمانين فالشعراء dukansu shu'ara shu'ara shu'ara shu'ara afwan ba shura ba shu'ara wannabiyu to sai annabi kuma duk yan uwansa su faɗi wannan sai annabi da yake shine mafificin annabawa da manzanni shine zai zo ya nemi alfarma ya ce ladana ku so iyalayen gida na? gidana wannabiyu akramul anbiya'i wa afdaluhum manzo Allah shine mafificin su shine mafi darajar su wa huwa aula bi Allah ya tsala ai babba mafifici shi yafi cancanta kar ya roki wani abu wa huwa misdaqu qaulillahi tabaraka ta'ala wannan shine exactly ma'anan fadin Allah illa al-mawaddata fil qurba ma'ana illa kuna anan ga wanda ya san nahu ba istisna'iya bane a'a ita illa anan istisna'un munqati wato bi ma'ana imma an takuna istisna'an muttasilan wa imma an takuna istisna'an munqati'an ai bi ma'ana lakin wa huwa sahih illa din a fassara shi da lakin wa ma as'alukum alaihi min ajrin sai ce menene lakin almawaddata fil qurba lakin saboda ni ne kada ku yi faɗa da ni da abin da na zo da shi ɗin nan ni naku ne ni danginku ne ko dangi na ne kada mu yi faɗa wannan وهو الصحيح بدلالة الآيات التي ذكرنا قريبا ثم أن نسألين دولة آيوي وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل أجرا أبدا فيكون قوله تعالى إلا المودة في القربى لكن ودوني في قرابتي كسوني سبو دنجل تكاد نكي دعيت دكو سنة شيء sai za ka ga ɗan uwanka na jini abinda wani zai maka a waje ka ji mata in ɗan uwanka na jini ya maka in ka kalle shi sai dai ka yi dariya kawai saboda ba za ka iya yi masa yanda inda na waje ne za ka maka ba ce amma malam je ka kawai ka ci ka ci sa'a kai dai ɗan uwa ne kawai ka ci sa'a kai dai ɗan uwa ne kawai ina fata an gane ko akwai wani bawan Allah da zai zai sayo wani abu ya kawo masallaci na wata rana sai ce zai turo za a kawo ina nan ina nan na aikin masallaci ne ina nan ina nan ina nan shuru shuru sai in gaishe mu gaisa sai ya ganni ya gaishe ni in gaishe <laughs> mu gaisa haka muna gaida juna kai sai ya yi tunanin malam fada an kawo wannan abun da fa ya ce mun mun ga kaza Allah saka da alheri to shuru shuru da sai ce kai ni kan mama an kawo wannan abun nace a a ba a kawo ba a kawo ba a kawo ba a kawo ba sai ce to insha Allah zan je gun wanda na tura ya kawo din da ya je can ya dawo ya ce mala ayi hakuri wallahi ai ya cinye kuɗi sai ya ba sai kuma kawuna ne ya na iya da shi kun gani albarkacin me eh yace kawuna ne kawuna ne to za a ji kawu kuma ai wan mahaifiya ko kankanin mahaifiya ne to zai artabu da shi to in na waje ne ai tuni za a ji to Allah kawuna ne ka ayi hakuri kai ba yanda za a yi da maka ba yanda za a mai saka ina fata an gane ku to haka za ka tara kamar sahabai ne Allah ce wallazina amma wallazina eh, Muhammadu wallazina ma ashidda'u alal kuffari amma a tsakanin su fa ruhama'u bainahum Allah ce sahaban nan da suke tare da Annabi Muhammad in a cikin ne ne masu tsanani amma in within them ne to ruhama'u masu tausayi ne sai ka taka shi kawai yana kallon amma in kana so ka san shi wani ne a je filin daga da kafurai ka gani in an ce maka nan ka taka shi ba za ka ma yadda ba amma saboda me kai akwai dangantaka ta imani tare da ku almuslimu akul muslim shi yasa kai wani ke cin sa shi yasa kai wani ke cin sa wani in ka masa abu kana cin albarka don kai dan uwan shi musulmi ne wallahi amma da wani ne ba zai taɓa amincewa ba kuma sai ya ci nasara a kan shi amma saboda wannan haka manzo Allah sallallahu ayan take nuna alfarman dangantaka da take tsakanin mu ku so ni ko ba ku so abin da na zo da shi ba bi ma'ana kar ku yi faɗa da ni kawai abin da manzo Allah ya faɗa muku kenan ka gani walakin wudduni so qarabati ku so ni saboda dangantaka na da ku ana qaribun minkum ni dan uwanku ne na jini da'uni ku bar ni kar ku fada da ni ad'un nasa ku bar ni in ta kiran mutane in ta wa'azina wa qad tabbata an nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tabbata daga manzo Allah annahu sa'ala quraishan ya tambayi quraishawa ya roki quraishawa an yatrukuhu yad'u ila Allah yake musu don Allah don Allah in ku ba ku karbi abin da na zo da shi ba ba ku yi accepting din shi ba ku banni ni in kira mutane in kitarwa mutane fa in zahara idan abun ya samu nasara kana lahum haza yace wannan darajar namu ne gaba daya saboda ni dan ku ne dangin ku ne ni na ka wannan abun gaba ɗaya sai darajar ta zama to mu ne yanzu ka duba wanda suka fara karɓar musuluncin nan a hannun manzo Allah ya Allah yake yaba musu as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin Allah yana yaba musu ku karbi wannan abun mu rungume shi ku karba ku ne falalan da darajar za su zama sota ku ne domin ku ne fes da kuka rigaya kuka karbe shi falalan wanda ya riga zuwa ga abu duk wanda ya zo daga baya dai wancan ya yi gaba wa in ka qatalahu nasu ce ku bar ni ko in ba ku karɓa ba ku bar ni idan mutane suka kashe ni fa na min damihi kaga ku ba ruwanku da zubar da jini alhakin zubar da jini yana wuyan waɗansu ba wuyan ku ku ƴan uwana na dangi ba ya roƙe su wannan فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سأل أجرا أبدا لقرابته من زعل صلى الله عليه وسلم بين ميوني لادا ويأكو سيالن جدا شيشين لادا أبن دكي سم لو كان يريد أجرا لقرابته أثار اللارب مدى ينا نيمان abun nan lada na biyayya da son iyalan gidansa to kana ya kulu da sai ya ce ma as'alukum alaihi min ajrin illa al mawaddata li zil qurba li lizil qurbani amma ba zai zo illal mawaddata fil qurba ba da fa'un ba za ta zo ba lizini aw li zawil qurba kamar yadda Allah ya ce wa ati zal qurba haqqahu wal miskin zal qurba jazza'un zai zo zalu wa amma an yaqula fil qurba kuma a ce fil qurba yana nufin zil qurba fala yasifu wa yadullu ala zalika akwai hujjoji da suke nuna haka anna Allah tabaraka wa ta'ala lamma lokacin da Allah ya nuna yadda za a raba ganima sai ya nuna one fifth din ɗaya daga cikin kashi biyar sai ya ce wa'alamu anna ma ganimtum min shay'in ku sani duk wata ganima da kuka samu komin kankantanta fa anna lillahi khumsahu a fidda ɗaya bisa biyar na Allah kenan walin rasuli da manzo yace wali dhil bai ce wa fil ba sai ce wali kurba qurba wal yatama wani masakini wa sabili yanda za a raba ta kenan sai in kuntum amantum billahi in kun kasance kun imani da Allah wa ma anzalna ala abdina da abinda muka saukar wa bawan mu na alqur'ani yawmal furqan ranan yakin badar yawmal taqal jam'an ranan da ƙungiyar musulmi da al'ummar musulmi da na kafirai suka haɗu wallahu ala kulli shay'in qadir suratul anfal aya ta 41 walam yaqul Allah anan ayan bai ce fil qurba ba wa innama qala walidhil qurba wannan al'amura ne na larabci can na hau qala shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya yace jami'u ma fil qur'an min at-tawsiya duk abin da yazo cikin al alqur'ani min at na wasiyan da Allah yayi bi huquqi zawil qurba na haƙoƙin wato ƴan uwan manzon Allah na jini wa zawil qurba al-insanu innama qila fiha da kuma duk wani mutum da yake kusanci da manzon Allah to ayan ta zo da zawil qurbani walam yakun fil qurba ayan bata zo da fa'un tace fil qurba ba saboda haka yuqalu kazalika haka nan ma za a ce a nan. laisa munasiban li sha'anin nubuwati bai ma dace a matsayin annabi kuma a matsayin annabci talabul ajri mutum ya nemi lada a wajen dan adam ba wa huwa mawaddatu dawil qurbahu wai ladan shine kaso iyalan gidansa anna hadha min shimati talibid dunya wannan wato ɗabi'u ne na masu neman duniya yayi maka abu don ka so family shi yayi maka abu ya ce ko da bana nan kaga mutane kai ma za su maka ko ba haka yanzu ake ba ya ce ka rika kyautata wa mutane kaga kai mai iyali ne da yara ka rika yawan mutane kaza ka rika yawan mutane kaza ka neman musu aiki ran da baka nan su ma za su tuna da ƴaƴanka su mutu kaga kai kana da aqidan ƴaƴan naka ran da ba sa nan maimako ka bar su a hannun Allah sai kace wanda kai ne su ma za su zo wato kayi ma wancan ba don neman lada ba ne a wajen Allah ka masa ne shi ma don ya mai da abun akan akan ƴaƴanka kaga ba lada ke ba lada an babu lada Allah ubangiji ya rufa mana asiri akwai tarihin wani daga cikin magabata shugabannin musulmi magabata yana da dukiya mai ɗimbi yawa kuma yana da ƴaƴa yana ta sadakar da dukiya yana ta gina abubuwa yana ta aka ce ah, yalla bai ranka dade kalli ƴaƴanka fa kana ta watsar da dukiya yace eh so Allah ya lamunce musu ai Allah ce wa man yattaqillaha taj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib duk wanda ya rike Allah ya tsoraci Allah Allah zai azurta shi ta yadda baya tsammani saboda haka dukiya ta din idan su masu tsoron Allah ne to Allah zai azurta su to ne Allah ne ya alkawari wannan nawa ne ne Allah ya azurta nawa ne wannan su kuma nasu ne yana zuwa amma in suka tsoraci wa in suka tsoraci Allah idan kuma na bar musu wannan dukiyan suka zo ba masu tsoron Allah bane to za su yi amfani da dukiyan against against me against addinin Allah addinin Allah ya eh, haka ne kuma domin in ka bar dukiya mai indiya ga ɗan da baka tarbiyyantar da shi ba to bala'i ne daga al'umma domin dukiya za a gina wajen fasadi ne wajen yaɗa fasadi ne dukiyar za ta tafi da gina maɓarnata in mashayi ne to zai iya faɗaɗa ma wani biya falo ko ya gina nashi ko kuma a amfana da shi a wajen shan giya in ɗan kulob ne can za ku mora a faɗaɗa wannan wajen a sai wani katon lafika su duro na a canja su a ɗauko irin manyan nan masu kamar esin nan a sa kuma mun ƙara ma yanzu har asuba za a rika ka gani ce ba zan bar kwabo ba aka yi in kun tsoraci Allah Allah ya musu alkawari Allah baya saba alkawari ya yattaqi Allah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib in ba masu tsoron Allah ba ni kuma dukiya ta din nan in na bar musu za su za su fasadi da ita ne gara a rage musu daya gara a bar su da daya to wannan maganan ma da ake wa manzo Allah tuhuman adalcin manzo Allah ne ma kamar yan shi'a ma suna tuhuman manzo Allah cewa shi annabci shi din ma ba wajen Allah ya nemi lada ba ya nemi ladan shi shine ya takaita akan in an so dan gidan shi shikenan ladan shi ya kare a wajen ai da ba a samu riba ba wa ma'a kulli ma taqaddama tare da dukkan bayanan da suka gabata fa inna hadhihi al-aya fi suratu shura wannan ayan da suke kafa hujja da ita tana cikin suratu shura wa hiya in addition wannan suran mata sauka a makka ne ka duba tarihin sura kun san duka ayoyin surorin alkur'ani ai za makiya ko kuma madaniya to wannan ta sauka a makka a lokacin ma ba a haifi hasan da husainin ma ba وهي مكية والحسن والحسين لم يخلقا بعد بأما هل بدو من أمدينة أكا عيشيس وعلي لم يتزوج فاطمة ألوكا تند سورة لما تسوك وانا آير علي ما بي أوري ما na na fatima ba karshen ta kenan in conclusion kenan to da wa take yi take yi to kaga anan an faɗi kenan an faɗi ba nauyi Allah ubangi ya rufa mana asiri mana muwafaka wannan shine abin da ya samu a yau kenan sai kuma makon da mai zuwa gobe gobe muna da lecture anan. akwai ni bako da ya zo daga america wani chief imam daga cikin manya-manyan masallatan america ko na london ne